a wannan majalisi na mai tarin albarka da muke karatun waɗannan littafan farawa da littafin rijalun wani sa'un haular rasuli sallallahu alaihi wasallam wannan zai zo majalisunmu na ashirin kuma ba mu gushe ba muna cin sirar babban sahabi na annabi sallallahu alaihi wasallam sayyiduna abubakar siddiq radiyallahu anhu ana faɗa mana wasu shafuffuka masu haskakawa a cikin rayuwarsa mun ji al-mawqiful awwal da kuma al-mawqifus thani to za mu tashi al-mawqifus thalith wato matsayin uku abin da ya kamata dukkan musulmi ya tsaya ya kalla a game da tarihin sayyiduna abubakar radiyallahu anhu ya tsaya ya dubi akan wannan ما ليس الموقف الثالث مطيات أخ يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم غاند النبي صلى الله عليه وسلم يغس غاند مائكي صلى الله عليه وسلم يغس غانا في من سيدنا أبو بكر رضي الله عنه يبينا فمن يد سيدنا عمر يصفا تاشيك وكان أبو بكر أعلمنا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه بياتي مئلني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر رضي الله عنه خرج حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر يكلم الناس دق سجدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يروي رواية أن أبا بكر رضي الله عنه للي سجدنا أبو بكر رضي الله عنه خرج حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فتو ranar da manzon Allah ta sama ya rasu unguwar sayyidina abubakar yana da mata a wata unguwa da ake ce mata al'awali to yana can labarin rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je masa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya cika saboda haka aka je aka kai masa bayani cewa ga sayyidina Umar radiyallahu ya tsaya a masallaci ya ce duk wanda ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu to to sai ya filla ya kansa domin manzan Allah sun ba rasuwa ya yi ba sayyidu manzan Allah sama ya tafi ne ya gana da ubangiji zai dawo kamar yadda na Musa alaihi salam ya tafi domin ganawa da Allah yi Allah ya ɗiban masa kwana talatin daga baya kuma aka ƙara masa kwanaki goma fatan maniƙatu rabbihi arba'ina lailatan to shine sai sayyidina Umar radiyallahu anhu wa Umar yukallimu an-nas alhali sayyidina Umar yana magana da mutane yana ce musu duk wanda ya sake cewa manzon Allah sama ya harasu to sai ya kansa wato Allah subhanahu wa ta'ala bai jarrabi wannan al'ummar da wata jarabawa da ta kai girman rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa manzon Allah sama ya faɗi a hadisi Ya yace man usiba bi musibati falyatadhakkar musibata bi duk mutumin da ya aka jarrabe shi da wata jarabawa ya rasa ɗa ko ya rasa mata ko ya rasa mahaifi ko mahaifiya ko ya rasa wani masoyi ko ya rasa dukiya to ya tuno jarabawarsa da za a masa jarabawarsa game da ni jarabawar da za a yi masa game da manzan Allah kuma ita ce rasuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma dama manzan sama ya ce annujumu amanatul lisama wa ana amanatul li ashabi ko yace Allah ya sanya taurari su zama a roga sama idan taurari suka tafi to a sama a matuwat alkawarin da aka masama na cewa iza shamsu kuwirat wa iza sama'u kushiqat hmm? to zai zo sannan sai ya ce wa ana amanatun li afhari ne kuma Allah ta'ala ya sanya mani ne tsaro ga sahabbaina fa’iza zahabtu ata a ta a faɗi idan Allah ya karɓe ni na koma wajen wajensa to tabbas alkawarin da aka ma habbai na na da tashin hankali to zai su wa ashabi amanatu li ummati fa idza zahaba ashabi ata ummati ma su'adu su kuma sahabaina su ne tsaro da al'ummata idan sahabbaina suka tafi to abinda aka yi ma al'ummata alkawari na tashin hankali da rigingimu da fitinu da kashe-kashe da musibu mabambanta to biyu to shi ne wannan sau da aka na umar radiyallahu anhu ya shiga firgici sosai faƙala da na abubakar ya zo sai ce ijilis ya umar ya ce ya umar zauna dama daga cin abin da ake bukata ana son asabat inda mamat eh, littafin unwan littafin alimamu ibn al الثبات عند الممات tabbata a lokacin da aka yi mutuwa ana bukata a tabbata a natsu so daga sai na abubakar rabi Allah anhu Allah madaukakin sarki ya sanya masa natsuwa sai ya ce masai na umar ijilis zauna fa a ba umaru an yajilis sai sai na umar bai zauna ba faƙala ijilis ya umar ce ka zauna mana ya umar فتشهد سيدنا أبو بكر رضي الله عنه لخطبة الحاجة شين يتشهد عند جتين سونا عند أكي شين بخطبه الحاجة أو في التشهد فبدا كان سوى أشهد أن لا إله إلا الله فقال سيدي أما بعد سيدي باين هكذا فمن كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات وند محمد يكي بوتا مواتو النبي محمد يا غفير قال ابو تشي تاكاري كي اي وند ان سم يكي بوتا موا تو يبوتا ان دو سم بوتا يا غفير ان إيه، شي في مواتو شي كي ومن كان منكم يعبد الله فان الله حي لا يموت idan wanda kuma ya kasance Allah yake bauta ma wato Allah rayayye ne baya mutu Allah ba zai mutu ba inna Allah ta'ala qal ai Allah ya ce wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibayhi falan Allah shay'a wa sayajzi Allahu ash-shakirin Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ma Muhammadun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wani bane illa rasulun face manzo ne shi manzo ne shi Allah maɗaukakin sarki ya aiko shi kuma kowane manzo yana da iyakar da Allah maɗaukakin sarki ya ɗiban masa kuma Allah ya faɗa wa manzon sama cewa wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khulda afa in mitta fahumul kullu nafsin za'iqatul maut ba mu sanya ma wani kafin ka ya zama ya dawwama ba aka in mitta to kai idan ka rasu a humul khalidin su su dawwama kaga ashe manzon Allah sama zai rasu to da kuma ma Muhammadun illa rasulun manzon Allah sama ba wani bane face manzon Allah ne qad khalat min qablihi ar-rusul kafin sa manzanni sun wuce to daga kama khalu fa sayakhlu kamar yadda suka gushe to shi ma zai gushe ba annabi adam ba annabi nuhu babu annabi ibrahim babu annabi babu babu duk gasu nan haka za ka yi ta lissafawa dukkaninsu allah ya faɗa ma manzalla sama cewa bai sanya ma wani ba kafin sa ya dawwama afa in ma to yanzu ga tambaya yanzu idan ya rasu aukutila ko aka je yaƙi sai aka kashe shi kaga har akwai imkaniyar ma za a iya kashe shi ke tun da gashi Allah ba da labari a fa'in mata au kutila shi a ai wasu wayoyi suke cewa matan nabi sallallahu alaihi wasallam masmuman manzo su sama ya rasu a matsayin guba aka sa masa malamai suka ce wannan gubar da wannan bayan gudiyar ta sa masa abinci a nama naman nama karfashin tinkiya to yanzu idan ya rasu ko aka kashe shi in qalabtum ala aqabikum za ku juya baya Allah yana tambaya sai ku daina addini ku koma baya ku zama kafirai saboda manzon Allah sama ya rasu to wa man yanqalib ala aqibai ku sani duk wanda ya juya baya ya koma yana kafirci bayan musulunci falan yadurra Allah shay'a to ba zai cutar da Allah da komai ba domin kansa ya mawa amma wasa ya jizillahu shakiri Allah zai ci gaba da saka ma waɗanda suke godiya waɗanda suke godiya suke bauta ma Allah maɗaukacin sarki sau da haka wannan ayar sayyidina umar ita ce sayyidina abubakar ita ya jawo kuma ya kwantar da hankalin sahabban annabi sallallahu alaihi da ita qala mai riwaya abdullahi ibn abbas yace والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله عز وجل أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر والله نارا في مقرأ الله kai ka ce mutane ba su san an sokar da wannan ayar ba sai lokacin da sayyidina abubakar radiyallahu anhu ya karanta ta ta zama sabuwa an manta saboda musibar da aka shiga saboda tashin hankalin da aka shiga fatalakahan nasu kullu. sai dukkan mutane kowa ya anshi aya aka anshe ta fama nasma'u basharan min an-nas illa tuluha. ba wani a cikin masallacin da mazal da sayyidina abubakar ke jawabi face illa tuluha. fashi kuma yana karanta wannan aya wa ma muhammadu illa rasulu kada khalas min qablihi rusulu afa in ma ta'u lan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah shay'a wa sayajidu Allahu shakir hmm? shi yasa ayar da ke biye masa wa ka'ayyin min nabiyyin qutila a wata ƙira'a. wa ka'ayyin min nabiyyin qutila معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا هذا كقالت اوت قراءه وكاي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا قال ابن شهاب الإمام محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري رحمة الله عليه يتي أخبرني سعيد بن المسيب babban malaminmu babban tabi'i al'imamu sa'id ibn musayyibi rahmatullahi alaihi ya ban labari anna umar ibn al-khattab radiyallahu anhu wa qala lallai sayyidina umar radiyallahu anhu yace wallahi ma huwa illa an sami'tu ababakr talaha fa’aƙirtu hatta mata ilmi rijilaya shi na rantse muku da Allah wallahi ma huwa illa an sanaitu a babakiri talaha shi ina jin sai na abubakar ya karanta wannan ayar ta cikin suratu ali imrana fa’aƙirtu kawai shi ke nan sai na bukawa kamar an sare min ƙafafuwa na hatta ma ta kiluni rijilaya har ya zama kafafuwa na ba za su iya ɗauka na ba ji nake kai ba zan iya zama tsayuwa ba ashe haka ne ashe manzon Allah sama zai rasu wa hatta ahwaitu ila al-ardi sai da na kai ƙasa na faɗi ƙasa wa arabtu hina sami'tu hutalaha anna rasulallah sama qad to a nan ne na gane cewa manzon Allah sama ya rasu ku jifa wannan ba ƙaramin musiba ba ce shi ya sa eh, al'imam abubakar ibn al'arabi malik a cikin littafinsa al'awasin min al'awasin ya kawo ya ce alƙasimatul ula mautun nabi sallallahu alaihi wasallam al'awasin min al'awasin masu ba da kariya sunan littafin nasa kenan al'awasin masu ba da kariya min alƙawasin daga ababen da ke karya baya to alƙasimatul ula mautun nabi sallallahu abu na farko ai almusibatul qasima al'ula mautun nabi sallallahu musiba ta farko mai karya baya ita ce rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zai manzalla sama ya faɗi cewa shine amanatul li ashabihi fa idza zahaba tu ata ashabahu ma yu'adu to kuma ya zo musu kun ji wannan mawkifin da ilimin sayyidina abubakar radiyallahu anhu ya bayyana dama ilimi ai ba shi bane tarin karatu ba shi bane yawan riwaya ba shi bane bini-bini ka yi magana a'a aiwatar da ilimin nan a daidai lokacin da ake buƙatar a yi amfani da shi misali wancan profesa ne ya je ya karanci mechanical engineering ya kai amma mota shi za ta lalace ba zai iya gyara ta ba shi kuma wannan bakani da ma ko firamare ya gudu bai gama ba ilimin wancan ababin gyaran mota ya fi amfani fiye da ilimin farfesa kwarai da gaske amma ba a san faɗin haka amma wannan ita ce haƙiƙa ta gaskiya so daga ilimi shine aiwatar da abin da ka sani ka sanya shi inda ake bukata kuma ya yi amfani shine ake cewa ilimi to da haka ne sayyidina Umar radiyallahu anhu ce wa kana Abu Bakr a'lamana Malam Ibn Taymiyyah yayi bayanai masu tsawo akan wannan wa kana Abu Bakr a'lamana أتشن منهاج السنة النبوية في نقد كلام الشيعة والقدرية وسو ذاك إلى من سيدنا أبو بكر يا بينا نصور سا كامن كنسا wannan fa anzalallahu sakinatahu alaihi din Allah ya saukan masa da natsuwa to ta ta bin sa har ya koma ga Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala ya kara musu yadda Allah ya kara mana san sahabban Annabi sallallahu alaihi da koyi da su da kuma gumburabun su وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين